بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية والنزيز مجلس منسب عند الشدة إن شاء الله تعالى مناتكم da ke bayani ko babin da ke bayani akan du'a'ul istiftah da kuma ababen da aka ruwaito nata addu'o'in da ake yi idan za buɗe sallah mun ji mazhabin ko kuma zamu shi ya limamin nawa yana ganin waɗannan addu'o'in ga baki ɗaya za ka iya haɗa su a lokaci ɗaya kaga za a daɗe hmm? za a ji liman ya shiru da yawa za mu ji abin da ɗansa. shi ne sai cewa wina fi sunan ilbai haƙi an ilharisi an aliyin radiyallahu anhu kala daga sayidina ali radiyallahu anhu ya ce kanan nabi su sama idan stafta hassalata manzan allah sama idan ya buɗe sallah ƙala sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wajjahtu wajhiya lil ladhi fatara as-samawati wal arda hanifan aka ce manzo sama da cewa la ilaha illa allah la ilaha illa an ya allah babu abun bauta da gaskiya sai kai subhanaka zalamtu nafsi tsarki ya tabbata a dare ka na cuci kaina na zalunci kaina wa aniltu su'an na aikata mummunan abu farfirli ya Allah ka gafarta mini innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu wanda yake gafarta zunubi sai kai wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikeen إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وهو حديث ضعيف حديث نيمي روني حديث نيمي روني قال الإمام البيحقي بيقويت وانا أتم السنن الكبرى سيتي الحارث الأعور شيء الحارث الأعور ya kasance muttafaqun ala da'fihi an yi ittifaki akan cewa da'ifi wa kana ash-sha'bi yaqul al-imam ash-sha'bi ya kasance yana cewa al-harith kazzab shi al-harith al-awar yana ƙarya wallahu a'lam to amma ƙaryarsa malamai kamar da al-imam ibn hajar a cikin nata'ij al-afkar bi takhrij ahadith al-azkar yema al'imamin imam ta nawawi ta'kidi cewa kadhibuhu laysa fi hadisi rasulillah innama kadhibuhu fi hadisihi ma'an nas ba a taɓa jin ya ma'annan sama ƙarya ba amma dai mutum ne wanda yake zabga ta a labarukansa na gari wannan kuma yana ɗaya daga cikin dama eh, abin nan asbabul jah na rawi ay mutahama في حديثه في بالكذب في حديثه مع الناس limamu malik yake cewa cikin mutum hudu da ya ce baya karɓan hadisinsu daga ciki ya ce alkazzabu wa in kuntu la attahimuhu bil kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce mutumin da ya zama maganarsa ta ƙarya ce duk da ba na tuhuma shi cewa yana ma'anarsa sama amma a maganarsa da yake da mutane to yana shara ta yana faɗin abin da ba haka yake ba to ana barin hadisinsa to amma ƙarshen hadisin ya tabbata ai akwai ruwayoyin da suka riwaya ta gabata a baya cewa manzon sama yana buɗe eh, sallarsa ko karatun sallarsa da wannan ayoyin guda biyu na cin sotul an'am وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين آية وأنا أول المسلمين كو to manzon da sama yana ya tabbata kuma an faɗa mana a baya amma wannan farkon ce wannan farkon ne akwai magana kansa shine aka zo a bashi cewa la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an farfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mun gane to waɗannan su ne wasu daga cikin addu'atu sifta addu'o'in buɗe sallah da al-Imam ya ambata bi an baci duka ba akwai su da yawa da malamai suka ambata suka ruwaito suna cin sahihani wasu kuma suna cin uh, sunan tun daga abu dawud da ibnu maja akwai su da yawa mala albani rahmatullahi alaihi a cikin sifatu salatin nabi min at-takbiri wa taslimi ka annaka taraha ya ambace su eh, ya ambace su kuma ya takhrijin su ingantattu sai mutum ya zaba ya haddace su da yawa ko ya haddace duk waɗanda suke iya haddacewa sannan kuma ya rika nau'antawa eh, yanzu wannan an jima kuma ya waccan kada mutum ya nace ma ɗaya in ya nace ma ɗaya to sauran zai manta su amma an kana yin wannan gobe kai waccan ko an jima kai waccan to shi kenan za ka zama ka haddace su kuma ka ga ba littafin hisnul muslim za ka rika buɗewa ba ko in za ka yi dole ka haddace wa amma kauluhu to al-imam zai mai da mu baya can a cikin addu'ar da ake cewa wal khayru kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka ko a cikin a cikin a cikin a cikin addu'o'in buɗe karatun sallar da aka ambata mana a baya to shine zai yi sharhi yi bayani sai ya ce wa sharru laysa ilayka faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin buɗe karatun sallar sa wa sharru ilaika ya Allah ba a mai da sharri zuwa gare ka ilaika ba a danganta sharri zuwa gare ka ba a danganta sharri zuwa gare ka ko sai ce fa'alam ka sani anna mazhaba ahlil haƙƙi lallai mazhabi abinda ma'abota gaskiya suka tafi a kansa na aƙida minal muhaddisi na cikin malaman hadisi wal fuqaha'i da kuma malaman fikihu wal mutakallimina da waɗanda ake ce musu masu magana hmm? eh, sun ce al mutakallimun suna nufin wai ulama'ut tauhid To amma فأما تسمية kalam tasmiyatun bid'iyya kiran ilmin tauhidi da sunan دا kalam sunan ne na bid'a ba a san shi ba sai daga baya kusan karni na hudu ko kuma karshen karni na uku aka fara sanin abin da ake cewa mai ilmul kala a matsayin ilimi hmm? duk da an samu irin su alimamu shafi sukan ambaci Eh, sukan ambaci haka su ce ilmul kalam kamar eh, su ce alkala eh, raddi ga su waɗanda suka ƙirƙiri maganar tunda a lokacin an samu bishir almirisi tun a lokacin ahlul kalam kuma zamanin su ɗaya da al'imamu shafi tare ma aka yi su tare aka yi kamar ma akwai ƙawance tsakanin mama al'imamu shafi da bishir bishir al-mirisi wannan bataccen to kaga tun a lokacin ana cewa al-kalam ha ake goyito al imamu shafi'i yana cewa man talaba al-ilma bil kalam tazandaqa wa man talaba al-mal bil kimiyya uflisa duk mutumin da yace zai koyi ilimin addini amma ta hanyar ilimin surutu ilmul kalam to karshe zai zama zai ce ba Allah zai zama zindiki wanda kuma ya rika amfani da kimiyya ba kimiyya scientist ba eh, kimiyya wani nau'i ne na buga kudin jagu to duk mutumin da ya ce ta wannan hanyar zai yi kudi to ofilisa sai an masa fallasa an ba a masa a duniya ba sai an masa a lahira eh? to shi ne. so daga cewa almutakallimun daga baya ne ake cewa amma abinda aka sani shine ana ce ma tauhidi tauhidi ana ce masa aqida ana ce masa al-iman ana ce masa as-sunna duk magaba ana ce masa ash-shari'a duk wannan malaman mu magabata wanda suka rubuta littafan aqida ingantattu to sun ambaci littafan su da waɗannan sunayen kuma magabata sun yi amfani da waɗannan lafazza wallahu a'lam shine sai ce mina sahabati tun daga sahabbai wattabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min ulama'il muslimin daga cikin malaman musulmai anna jami'al ka'inati lallai dukkan halittu khairaha wa sharraha da alherin su da sharrin su da zai same su naf'aha wa darraha amfani da cuta kullaha min Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninsu daga Allah take in ka samu alheri daga Allah ne in ka samu sharri ma daga Allah ne shi sama ya faɗi ƙa'ida cewa daga cikin rukunin imani shida wa an tumina bil ya ce ne khairihi wa sharrihi to ya za a yi da wannan wa bi iradatihi sannan kuma da alheri da sharri ba su afkuwa sai da nufin Allah sai Allah ya nufaci su faru sannan za su faru wa takdirihi kuma sai Allah ya kaddara Allah ya san za su faru Allah ya halicci faruwarsu Allah ya rubuta faruwarsu ƙwarai sannan Allah ya ga damar su faru wannan ya sune arkanul qadri al-arba'atu ko kunnan kaddara guda hudu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa wa huwa takwinun wa insha'u sune arkanul qadr to Allah ya ta duk da alheri da sharri ba za su faru ba sai idan Allah ya ga damar su faru to amma nan kuma ga Aisha a hadisi na cewa sharru laysa ilai to ya za a yi wa idza sabata hada idan haka ya tabbata fala budda min tawili hadha alhadisi kenan dole a samar da wata fassara ta waje shi tace tawili tawili a wurin malaman tafsiri da malaman eh, usulul fiqh shine a fassara abu ba ta cikinsa ba a fassara shi ta waje hmm. abu ya zama bai fassara kanshi da kanshi ba sai an nemo masa wata fassara ta waje to dole a yi wata fassara ta waje ga wannan hadisin na wa sharru laysa ilayki ne tawili tawili kuma kala biyu a wajen malamanmu akwai at-tawilul maqbul akwai at-tawilul mardud tawilin da zai sa a canza abu kwata-kwata ya fita daga asalin maksudin abin da shari'a take nufi da shi to wannan ana ce masa at-ta'wilul ba'id ko a ce masa at-ta'wilul maghdud kamar tawilin da masu falsafa da masu ilmul kalam suke yi na fassara su sufofin Allah madaukakin sarki Yadu yadullahi fawqa ƙarin sai su ce ba yadu ake nufi ba ba hannu ake nufi ba ana nufin iko kan wannan ta'wilun ba'idun to amma a fassara abu da wani abu na waje kuma yana nan shi ake nufi to wannan ana ce masa at-ta'wilul qarib ko su ce masa at-ta'wilul maqbul to dole a fassara wannan hadisin fa zakara al-ulama fihi ajwibatan malamai sun bada da amsoshi game da wannan hadisin da yake cewa wa sharru laysa ilayka ya Allah ba a danganta maka sharri hmm? hmm? hmm? aina haya ce ba kamata ku san wari kala-kala ko tayin mashin don wani ce kuke tsoro mun gane ha fassara ta farko wa huwa ha ita ce tafi shahara qalahu an-nadr shumayl babban malamin nahwu kuma malamin hadisi siqa al'imam imam an-nadr ibn shumayl ɗaya daga cikin manya-manyan malamai an-nahwi wal-basri malamin nahwu ne kuma malamin hadisi al'imamun asalinsa mutumin basra ne yana cin almajiran al'imamul khalil al ahmad al-farahidi eh, shi ya fi shahara da hadisi eh, shi ya sa sai ya zama siboyi ya danne shi amma almajirin khalilu shi ya sa ibn mubarak yake cewa annabru ibn shumailin ahadul ahadaini huwa alladhi adkhala sunnata fi marwa ya ce kagan aka ce maka annabi bin Shumai to ɗaya daga cikin biyun biyu ne ɗayan biyu ne waye ɗayan kiboyi yake nufi ba a ilimin nahau ahadul ahadai ne sai ce huwa ladi adkhala sunnata bi marwa shi ya kawo aqida sahihiya ta sunnar manzo Allah sama a garin marwa shi shi annabi bin shumai babban malami ne eh, yana da maganganu da ya yi a game da siba waihi amma dai ana ɗaukar su a matsayin kalamul akarani wa kalamul akarani yuwa wala wala yuwa eh, sa'a yi magana kan sa'a to kai ɗalibi ka zo ka ce za ka ɗauki wannan ka gina hukunci a kai an faɗa masa aka ce an faɗa masa aka ce ya al'imamu sibawai ya rubuta littafi alkitab sai ya ce eh na karanta littafi ya ce wa fihi kufu ya ce har kafirci akwai a cikin littafi kaga wannan kalamul aqran eh, da kai ka rika ruduwa da irin wannan sannan daga cin maganganun sa yayin inkarin nasabta littafin al na kamus ɗin al'imamul imam al-khalil malamin zuwa gare shi yace shi bai san shi yana da wani littafi al ba aka ce ya fa rubuta ne lokacin da a sai ce to yaushe ne na raye a basira hannar fa alhalilu a basira sannan ya rubuta littafin sai da alhalilin ya mutu a basira sannan ya rubuta littafin ya ce to shi ne shi ne al'imam annabu bin shumail almazini albasari almazini albasar ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu shekara ɗaya suka rasu da al'imamu shafi to yake cewa wal ba ba'dahu da kuma malamai waɗanda suka zo bayansa saboda ka yana cikin tabi'u ne yake cewa wa sharru ta yutaqarrabu bihi ilayk ya fassarar sa wa sharru laisa ilai, sai ya fassara yace wa sharru ta yutaqarrabu bihi ilayka ba a aikata sharri domin a samu kusanci zuwa gare ka shine fassara kun ji fassara al-imam ya ce wannan ita ce shine zabin sa wa sharru ilayka ilayka ya Allah ba a aikata sharri a samu kusanci da kai kun ji fassara farko wasani fassara ta biyu la yas'adu ilayka innama yas'adu al-kalimu at fassara ta biyu sharri in an aikata shi ba zai tafi zuwa gare ka ba abinda ke kaiwa zuwa gare ka alkalimu kalimu tsarkakan kalmoni na alkhairu, ma'ana ta biyu kenan wasalisu ma'ana ta uku suka ce layu la yudafu ilayka adaban ba a danganta sharri zuwa gare ka saboda ladabi eh? kuma qur'ani ya koyar da mu eh, ya koyar da mu duk sharri zaka gani والذين hmm? يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب ويدعو عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال أن لعنة الله عليه ana bayanin abin da zai faɗa bai kage ya kamata a ce ne mai anna la'natallahi alayya to amma ga ta anna la'natallahi alayhi Allah yake ba da labari waɗanda suke tuhumar matansu da aikata alfasha kuma ba su da shaidu guda hudu to ga abin da za su da aka zo sai aka ce wal khamisatu anna la'natallahi alayhi ai kaga ya kamata tun da ana a magana ake shi zai faɗi shi mai laif shi mai tuhuman sa in yi zace anna la'anatallahi alayya ko to sai aka ce can ga sigada anna la'anatallahi alayhi to ana koya maka kakka danganta sharri zuwa da kanka ma a lokacin da kake magana balle ka danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan yana koya mana darasi da yawa ɗaliban ilimi ko kuma masu tambaya sai su jibgo wani sharri sai su danganta ma malami kuma tambayi shi suke alagabata malam kai ne ka ci bashin dubu biyar aina la'ada, kaga ba ladabi a ciki hakikatan ba shi yake nufi ba amma ba daidai ba ne kuskure ne babban mummuna to ba a danganta suka ce haka kuma da yawa wannan ma'anar ta uku fassara ta uku da yawan malamai sun tafi a kai. cewa anna sharra la yudafu ilaika ya rab adaba ba a danganta sharri zuwa gare ka ya Allah saboda ladabi amma anta khaliquhu kai ka halicce shi fala yuqalu ya khaliq alhanazi ba za ka zo kana addu'a ka ce ya Allah ya Allah wanda ya halicci aladai ba a alaysa khaliqaha wa khaliquha to amma ba za ka zo kana addu'a ka ce ya khaliqal khanaziri kai ma Allah na dabi ce ya Allah ka rasa cikin halittun Allah wanda za ka ce Allah shi ya halicce su sai kuma kana roƙo ya baka hmm? wa in kana khaliqaha duk da cewa shi ya halicce su amma ba za ka zo kana addu'a ka yi haka ba والرابع ليس bin nisbati إلى حكمتك ma'ana ta hudu fassara ta hudu babu shardi da ake danganta zuwa da hikimarka duk abin da ka aikata ko da bawa yana ganin sa sharri ne to karshen sa alheri duk abin da kage Allah ya yi. duk abin da kage Allah ya to karshen sa alheri ko da kai ta bayyana a gare ka a fili kana ganin shardi ne ga misali ciwo ciwo ba ba ne? wa yake son shi kana addu'a ka ce ya Allah ka sa min ciwo addu'o'in manzo Allah sama guda nawa ne na neman tsari Allahumma inni a'udhu bika min al min al-bara wa a'udhu bika min al juzani ko wa a'udhu bika min sayyi al asqan ko kaga duk waɗannan addu'o'in manzo sama ne na neman Allah ya tsara mutum daga cututtuka Allahumma inni a'udhu bika min al-jununi ya Allah ka tsare ni daga ciwon hauka to amma kuma me idan bawa aka jarrabe shi da ciwo fafabar ya jure me sakamakonsa gafara to yanzu me ya zama mishi al'allama tun da usaimin rahmatullahi alai ya ce ga misalin da za ka gane likita lokacin da yake gwarje yake gwalje ma wani gwalandan da yake ya sa masa aidi me yake yana ihu ko yana jin a duniya ba shi da wani makiyin da ya wuce likitan nan a wannan lokacin to amma daga baya ba idan ya warke eh? sai fahimci ashe likitan nan kuma ba masoyi a duniya kamar ta amma lokacin da yake jin zafi ana gwalja ciwon ana sa mishi magani ya yake ji to kaga misali wani lahin masalul a'la to shine wannan wannan ma tana da ƙarfi wannan fassara fa innaka la takhluqu an abathan domin Allah ya Allah ba ka halittar wani abu da wasa A hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un wallahu a'lam Allah ya fi kowa san duka waɗannan fasahohin suna da kyau kowace ka fassara wa sharru laysa ilayka tayi eh, fassarori ne da suke da kyau amma malam annawawi rahmatullahi alaihi fassara fassara farko ta annabi ibn shumayl rahmatullahi alaihi ita ce zaɓinsa to Allah shi taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in